Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Hadiza Kyari ce tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muka sake dawo a shirinmu na hantsi a yau ranar Alhamis 8 ga watan Disamba na shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa 'yan arewacin Najeriya da rashin aiki ya sa suka baro ƙasar zuwa Nijar sun nemi a samar musu aikin ne Sannan kuma a yayin da 'yan Najeriya ke ci gaba da mayar da martani a game da sabon tsarin cire kuɗi a bankunan ƙasar da aka fitar da sanarwar da maraicin ranar talata nan babban bankin CBN ya bayyana cewa ba wai an yi sabon tsarin ne don kuntatawa 'yan ƙasa ba illa komawa tsarin rage yawan takardun kuɗi. sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba wanda sule mummuni barma ya shirya kuma zai gabatar daga nan kuma za mu kawo kuma muhimman kanin labaran jaridu daga kasar ghana amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarin duniya kwanaki bayan masu zanga-zanga sun bazu kan titunan kasar sin saboda tsauraran manufofin kawar da covid-19 kwata-kwata na beijing masana sun ce nan ba da dadewa ba gwamnati na iya fuskantar manyan kalubalen dakila covid-19 fiye da waɗanda suka haddasa shekaru uku na kullum biranen a safiyar yau alhamis hukumar lafiya ta kasar sin ta ba da rahoton adadin waɗanda suka kamu da cutar a cikin gida 43,218 yawan mutanen da aka bayar da rahoto sun zo ne kwana guda bayan da gwamnatin tsakiya ta fitar da sabbin matakai goma wanda ke sassauta kusan kowane ikon kawar da cutar covid sabbin matakan na, ba mutane da ke da sauki ko kuma ba su da alamun cutar da abokan hulɗar su damar su ware kansu a gida maimakon a tura su tilas zuwa wuraren keɓewar gwamnati. ba za a ƙara kyale jami'ai su ayyana gaba ɗayan gundumomin zama a matsayin yankuna masu haɗari ba lambobin lafiya da gwajin sakamakon na babu covid ba za su zama tilas ba don shiga wuraren da ke rufe sai abin da ake kira wuri na musamman kamar gidajen kulawa da tsaffi asibitoci makarantar yara da makarantu. bayan fiye da rabin karni jirgin sama na boeing 747 na ƙarshe ya tashi daga masana'antar jihar washington an yi amfani da jirgin na jumbo a matsayin jirgin dakon kaya jirgin kasuwanci mai iya ɗaukar fasinjoji kusan 500 da kuma matsayin jirgin shugaban ƙasa na air force one lokacin da aka kaddamar da shi a cikin shekara 1960 1969 shine jirgin sama mafi girma na kasuwanci a duniya kuma na farko da ke da hanyoyin wucewa biyu a cikin jirgin abokin ciniki na ƙarshe shine atlas air wanda ya ba da odar jirage samfurin 747 a farkon wannan shekara na ƙarshe zai bar babbar masana'antar boeing everett washington a daren talata sama da ma'aikatan boeing dubu hamsin ne suka kwashe kasa da watanni sha shida kafin su fitar da 747 na farko kamfanin ya kera wasu karin uku tun daga lokacin amma a cikin shekaru sha biyar da suka gabata ko makamancin haka boeing da abokin hamayyarsa na turai airbus sun fitar da sabbin jiragen sama masu faɗi da injina biyu maimakon na 747 hudu. sun fi rashin shan mai da kuma riba shugaban amurka shugaban rasha vladimir putin ya faɗa jiya laraba cewa yana sa ran za a yi yaƙi mai tsawo a ukraine amma bai ga ma'ana ba wajen tattara ƙarin sojoji a wannan lokaci putin ya shaida wa wani taro da aka watsa da ta talabijin na majalisar kare hakkin dan adam na kremlin da ya kunshi kungiyar 'yan jarida masu biyayya da gwamnati masu fafutuka da kuma jami'an gwamnati cewa rasha za mu ci gaba da kare kanmu da dukkan hanyoyin da za mu iya a ukraine ya kara da cewa ana kallon rasha a kasashen yammaci a matsayin kasa mai daraja ta biyu wacce ba ta da 'yancin kasancewa ko kaɗan sai dai rasha ta ci gaba da samun sabbin asarori a wannan makon inda aka kai hare-hare kan sansanonin jiragen sama da wasu wurare na tsawon ɗaruruwan kilomita a cikin rasha da kuma yankunan da ke kusa da kan iyakar ukraine gwamnatin kif ta amince kai tsaye cewa ta kai hare-haren ba amma ta yi wa moscow ba'a game da raunin kariyar harin sararin sama da take da shi kakakin kwamitin tsaron amurka john kirby ya faɗa jiya laraba cewa amurka ta bayyana damuwarta ga ukraine game da duk wani faɗaɗa yakin da za ta yi da rasha amma tana mutunta ikonta wajen yanke shawarar yadda za ta yi amfani da makaman da amurka da ƙawayenta na yamma suka kawo madalla bayan sanar da batun fara haƙar mai a yankin arewa maso gabashin nigeria 'yan nigeria mazauna niger sun yi kira ga hukumomi da su mayar da hankali wajen samar da ayyukan yi musamman ga matasa ga hamid mahmud dauke da ƙarin bayani kwanaki bayan sanar da batun haƙar mai a yankin arewa maso gabashin najeriya matasa arewacin najeriya da ke zaune a nijar su yi kira ga hukumomi kan su mayar da hankali wajen samar da ayyukan yi ga matasa wanda rashin aikin yi ya sa alatila suka baro najeriya zuwa nijar domin samun abin dogaro da kai malam bala adamu wani matashi ne da ya baro najeriya kusan shekaru uku domin samun aiki yi a nijar samuwar maya arewacin najeriya mu wannan babban nasara ce a gare mu ko mu ce muna farin ciki domin duk kusan nahiyar da ta samu mai ko kuma bangarancin da suka samu mai a najeriya hakan yakan kawo ayyuka da yawa hakan kuma muna jin daɗi domin muna ganin cewar zai mai da mu gida mu koma can mu ci gaba da ayyuka cikin kwanciyar hankali kuma hankalin mu kwance kusa da yan uwanmu domin duk garin da ba naka ba ko kasar da ba taka ba ba za ta yi kamar ya gida ba haka muke fata kuma muke roƙo da gwamnatin najeriya da ta duba ta sama wa matasa aikin yi wanda hakan zai sa matasa sa ba za su fita ba kuma na waje ma sai sun yi sha'awar dawowa gida. Malam Isiyaku Hashim wani ɗan asalin yankin ne da aka samu rijiyoyin man ya ce dama rashin aikin yi ne ya sanya suka baro ƙasar su Najeriya da haka suna son ganin lamura sun daidaita sannan matasa sun samu abiyi. Dama mu rashin aikin yi ne ya fito da mu kuma muna kira da hukumomin Najeriya tun da wannan abu ya faru kuma muna fatan suna da mu insha Allah mu ma mu koma gida musamman wannan man fetur da ya fito daga cikin arewacin Najeriya muna fata koma mu ma mu ci gaba da al'amurorin rayuwar mu ya ce ya kamata za ma rashin aikin yi ne ya fito da mu kuma muna fata insha Allah in dai za a ba matasan aiki kuma insha Allah za mu kokari mu koma mu ci gaba da aikin yi da dama a gida da yawa daga cikin 'yan Najeriya mazauna Nijar sun bayyana jin daɗin su akan samun man fetur a arewacin Najeriya sai dai su yi fatan inganta rayuwar al'ummar jihohin su kamar yadda Najib Hassan wani matashi ne a arewacin Najeriya ya ce Allah ya kawo ni ne garin agada sinema to yanzu muna farin ciki da samun wannan mai da aka yi a arewacin Najeriya muna kira ga gwamnati da ta samu mana aiki domin mu koma gida mu ci gaba da aiki a can duk kasar da ba ta ka ba da aikin da kake ba za ka yi da ɗan kasa ba kuma ba za ka zama dan kasa ba muna kira ga gwamnati da ta dube mu mu da muke nan ta ji kukanmu ta jibanci lamarin mu ta samu mana aiki a wannan ma'aikatan man fetur da aka samu domin mu koma gida mu ci gaba da aiki. kididdigar baya-bayan nan da kungiyar 'yan Najeriya mazauna Nijar suka fitar ya nunar da cewa yanzu haka akwai 'yan Najeriya fiye da dubu ashirin da ke zaune a jihar Agadez wanda mafi yawancinsu matasa ne da rashin aiki yi da tashe-tashen hankula ya sayya suka bar kasar su to sai dai babban fatan da 'yan najeriya ke yi shine kar samun wannan albarkatun man ya haifar da rashin jituwa tsakanin jihohin kamar yadda ake gani a wasu jihohin da ke da albarkatun man fetur a najeriya habib mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar nijar a gaida hamid mahmud Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hanifa ta dawo da kashi na biyu na labaran duniya. Wani rahoto da aka buga ya ce lauyoyin tsohon shugaban kasa Donald Trump sun gano akalla abubuwa biyu da aka yi wa alamar bayanan sirri a ciki a cikin wani bincike na baya-bayan nan da aka yi a wani ɗakin ajiyar kaya a gidansa da ke West Palm Beach, Florida, kuma sun ba hukumar FBI jaridar washington post ta ruwaito wasu majiyoyi da aka sanya saya sunansu cewa wata tawagar waje ta gano waɗannan bayanai da wakilan trump suka shigo da su domin bincikar sauran kadarorinsa don neman ƙarin wasu bayanan sirri ba a fayyace yanayin bayanan sirrin ba sai dai jaridar ta ce ɗakin ajiyar da aka gano a ciki an yi amfani da shi ne wajen adana kayayyakin ofishi a arewacin virginia da ma'aikatan trump ke amfani da su bayan ya bar ofis shugaban masu rinjaye na majalisar dattawan amurka chuck schumer ya wa manema labarai jiya laraba cewa nasarar zaben fidda gwani na sanata raphael warnock na georgia wani muhimmin ci gaba ne ga 'yan democrat tasiri mafi yawan kujeru 51 yana da girma yana da mahimmanci za mu iya numfasawa in ji shuma majalisar dattijai ta tsaya tsayin daka shekaru biyu da suka gabata a kunnen doki da mataimakiyar shugaban kasa kamala harris a matsayin ƙuri'ar raba gardama amma ganin cewar warnock ya sake lashe zabensa zuwa cikakken wa'adinsa na shekaru shida na farko a kan karagal mulki a yanzu 'yan jam'iyyar democrat sun samu kujeru tare da samun gagarumin rinjaye ga sauran wa'adin farko na shugaba joe biden A zaben watan Nuwamba, Warnock da abokin hamayyarsa na Republican Herschel Walker sun kasa samun kashi hamsin na ƙuri'un da ake bukata a Georgia don samun nasara, wanda ya kai ga zagaye na biyu. Ya zuwa tsakar ranar Laraba, Warnock yana kan gaba da Walker da kaɗan ƙasa da kashi uku cikin ɗari tare da ƙirga kashi 95 na ƙuri'un. Waka ya kasance ɗaya daga cikin 'yan takarar majalisar dattijai masu yawa a faɗin ƙasar waɗanda tsohon shugaban ƙasar Donald Trump ya amince da su amma waɗanda suka faɗi zaben su. A lokacin yakin neman zaɓe, Walker ya fuskanci zarge-zargen cewa ya biya kuɗin zubar da ciki da kuma cin zarafi a cikin gida. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a yayin da 'yan Najeriya ke ci gaba da mayar da martani a game da sabon tsarin cire kuɗi a bankunan ƙasar da aka fitar da sanarwar da maraicin ranar talatan nan, babban bankin CBN ya bayyana cewa ba wai an yi sabon tsarin ne don ƙuntatawa 'yan ƙasa ba illa komawa tsarin rage yawan takardun kuɗi a cikin hirar shi da wakiliyar halima abdulra'uf ahmed bello umar daraktan hada-hadar kuɗi a babban bankin najeriya ya bayyana dalilin ɗaukar wannan mataki da kuma tasirin shi. shi mai da atm ya rika biyan 200 ko 100 ba wani aiki ba ne kawai satin ne za a canza kamar a waya ne kawai ka canza wasu abubuwa za so ba wani kuɗi za a kashe ba wani dama su ne saboda kawai nasu jin daɗin suka ce suna son dubu ɗaya ne saboda kai ta ɗiba kuma yawancin su suna samun wani abu in ka ɗiba sau biyu ko sau uku za su caje ka wani abu amma in ba haka ba ai da ba wahala yau yau din nan an ce a maida za a yi to amma ai ba mu ce ma yau za a fara ba sai tara ga watan janairu na baɗi zan Allah ya kai mu wannan ba zai kawo mutane wani wahala wahala ba duk abin da kake so ka saya in baka iya saye da tsaba kuɗi ka iya tura shi ta intanet ko kai transfer in ma kana da wani shago da ka saba sayan kaya eh, kamar magunguna kana iya cewa kowane wata ka san yawan maganin da kake sha saboda sati sati ka san yawan cika ce kowane wata a account ɗinka ka shirya cewa a rika cire wannan kuɗi kamar naira dubu ɗari biyu ya tafi wannan account ɗin kuɗin maganin da zaka sha na watan duk ana iya ana ce mai standing order duk abin da kake so zaka iya ba wai an hana ka kuɗin ba ne amma in kana son kuɗin kuma zaka ɗauka amma dai zaka biya kashi biyar in ya wuce dubu ɗari in kai mutum ɗaya ne ko kuma in kamfani ne ya wuce dubu ɗari biyar za ka biya kashi goma to me sa ka je kana biyan wani abu wanda wannan kashi biyar ɗin ko goma zai maka wani amfani kasancewar saura ƙasa da watanni da za a yi watsi da tsofaffin kuɗin da ake amfani da su a Najeriya yanzu za ka ce ana ganin tasirin mutane na shigowa da kuɗaɗen su da suka ajiye a gida eh suna ƙoƙarin shigo da shi suna dawo da shi kuma muna sa ran lokacin muna ganin kaman zuwa bikin da za a yi na Kirsimati. yawanci mutane za su sayayya da yawa kuma daga nan kila su rihe shagunan su canza dan akwai sauran lokaci shi yasa bai ba kuma da yake ai dama sha biyar ga wata muka ce za a kaddamar to amma eh, girma shugaban kasa ya kaddamar tun ashirin da uku ga watan nuwamba so yanzu dai ya fara abin har ma bankuna daga jiya sun fara zuwa suna karban kudaden a abuja da lagos tsarin asusun naira. Mm. wani tsari ne da yawanci in ka taba mutane musamman a yankunan karkara ba su ma san menene ba kuma kun ce za a iya amfani da wannan tsari ba tare da kana da intanet internet ba eh. za ka amfani da lambobi da za ka latsa a wayarka ka shiga tsarin to wani ƙarin aiki kuke yi a game da wayar da kan mutane musamman ma na yankunan karkara a kan wannan tsarin eh wato wannan tsarin na inera din wanda a oktoba na bara aka fara shi gaskiya akwai muna bukatan cewa a sami ci gaba fiye da haka abin da muka lura da shi shine akwai bukatan wayar da kai so mun sami kungiyoyi da kamar masu hayar keke napep da masu shaguna da sauransu har sarakuna ma manya-manyan sarakuna kuna mun sami zuwa wurinsu sun tattara mana hakimansu da magadansu sun yi masu bayani cewa su zo su karbi wannan tsari din yana da amfani akwai buƙatar a ƙara wayar da kan jama'a amma abin da muke buƙata yanzu shine mu ƙara samun shaguna da yawa waɗanda za su rika amfani da shi ya zama na kowane kwana na kowane titi in ka hito gida za ka sai sabulu ko wani abu ba sai ka je wani babban shago ba za ka iya amfani da shi duk za mu kai wurin a hankali ne inda ai shi wannan nairan kusan tun shekara shekara kusan 60 da aka kaddama da ita amma yanzu wannan yi shekara ɗaya ne muna sa ran cewa za a samu dan yanzu hada-hadar da aka yi na inara din ya kai wajen biliyan takwas daga cikin shekara guda da aka yi kuma mutanen da suka yi amfani da shi suna da magana gaskiya ba za mu tsaya mana wani ɓoye ba lokaci yayi da kowa sai ya buɗe account saboda yanda ake tafiya din bayan da za ka tafi baka da asusu a banki in kana da shi ko ta aka biya ka ko a yi naira ne za ka iya mai da shi zuwa bankin ka ko kuma zuwa kowane banki da kake so ta wannan NIP instant transfer kamar yadda kake daga akawun ka tura kowane banki shi ma eh naira kana iya an biya ka da eh ba baka son ka kashe ta sai ka maida ta cikin asusun ka sai ka transfer ta yadda ka saba yi amma matsalar shine gaskiya mutane su ɗauka cewa za su rayu yanzu ba asusu gaskiya da wahala Umar kenan daraktan hada hadar kuɗi a babban bankin Najeriya a hirar shi da wakiliyar Halima Abdulra'uf. To kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan wakar. yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a Assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mummuni Barma. Yau muke bankwana da Malam Awal Gurgu ko kuma Awal Mai Masara da ke gaudare a jamhuriyar Kamaru wanda asalinsa ɗan Najeriya ne da yawon duniya ya kai shi wannan ƙasa ta yankin Afirka ta tsakiya. Inda da farko ya rungumi bara a matsayin sana'a kafin daga bisani ya koma gona don noman masara inda a ƙarshe ya shiga sana'ar saye da sayar da masara abin da ya sa a yau ake kiransa Malam Awal Mai Masara. To a kashi na ƙarshe na tantaunawarsu da wakilin sashen Hausa Muhammadu Rabi'u. Bakon shirin ya yi bayani a kan yanayin zamantakewa a tsakanin nakasassun kamaru da al'ummar wannan ƙasa. sannan ya kuma taɓo batun ilimin masu bukata ta musamman. yanzu wane mataki muka ɗauka na yadda za mu yi mu waye mu yi takarda mu yi ilimantu mu ilimantar da saura haka zaka ce to yanzu wannan ne muke haɗa kai yanzu muna ta zama ko yaushe da mutane muna ki akwai wanda suke so akwai wanda ba su so akwai wanda ma suka ce su sun dogara da Allah muka ce ko ka dogara da Allah shi ka tashi ka tagaza akwai wanda suka ce su Allah ne komai muka ce a ka tagaza dai wannan ne aiki ma tukuru a gaban mu kamun su yadda ma ko ka dogara da Allah shi ka fito ka fafata ta Allah kiwo ya fice Allah na yawa shine a game da iyalai kuma shin akwai irin matsaloli da kuke fuskanta ne in kuka zo kaman alal misali neman kaman aure ko kuma a'a 'ya'yanku suka zo neman aure abin na tafiya wato kai tsaye ba tare da an kalubalanci matsala ba ne ko kuma a'a akwai waɗansu irin fitinu na musamman da kuke kalubalanta a dalilin hadin da kuke kuka kasance ciki. ai ma rabiu kowa kaga ya kwana lafiya shi ga dama ko ma kai ba musaki bane ka san da ka take ba a samun kalubale a neman aure shin kai ka nemi ka samu kalubale dan kan ma bai je samu kalubale ba neman aure shi in shi ya nemi ya samu kalubale duk dan adam a wannan kan ya san inda matan shi take muƙaddara an samu ilimi game da wato samun alal misali sana'o'i waɗanda dai za su su taimaka muku domin kuma ku mallaki abin dogaro da kai ku samu kuma ku more rayuwanku shin in aka zo neman irin wato wannan sana'o'in a nan in ma ana samun kalubale ne ko dai kuma a'a babu amma rabiu shi ubangiji annabi ya ce yanayin arzikin duniya kashi sasa'in da tara a kasuwanci allah ya saka kashi ɗaya ne sauran aikin gwamna aikin wa aikin wa aikin wa in ka tashi ma ko kai ba musaki ne. wannan abin sako na na so isa gun wa'anda ma ba musa kai ba kace ka dogara shi yi aikin gwamna anan ka samu kalubale siye da sayarwa da kake gani anan ma arzikin yake to mu dama kamar da na ce ma a baya mu 'yan saye da sayarwa ne mu ma ciki suka tashi sun fi mu ma kwazo sun yi nisa ma a saye da sayarwa 'ya'yanmu da kake faɗa ai sun yi nisa su mu ai ba mu saki dole shi a fi mu saki ba mu 'ya'yanmu da kake faɗa sun yi ma nisa a saye da sayarwa sun yi nisa a boko wayansu ma sun yi nisa a boko da hake sun saba da saye da sayarwa sun watsar da boko sun rungul kasuwanci wayansu ma suna boko kan su yi nisa cimma wani matsaya boko ma sun yi kuɗi. malam awal wani irin kira za ka yi ma alal misali mutane da suke fama da illa irin wannan nan domin ganin cewa sun wani kaman hoɓɓasa domin su kyautata rayuwar nasu ko ba wayanda suke fama ma da wannan abin ba to kuma ma da yake a kanmu ake magana duk mai fama da rauni a rayuwa ya yi ƙoƙari ya duba me rauni shi me kuma aiki wani irin aiki zai iya yi don kamar da na gaya ma a baya ba dole dole bane ni ma awar gurgu na yi noma shin ce ma kabiru makawo ma ya zo ya noma a'a kowa je duba me zai iya yi ya dogara da shi dogaro da bara ba abu bane mutum ya dogara dai da sana'a annabi ma yace duk mutum mai roko zai tashi a fiskan shi ba nama mutum ya dogara da sana'a ko a zamanin annabawa an yi musakai an yi makafi akwai wani makaho a zamanin annabi shi yake kiran sallah ibnu maktum ka dogara da wani sana'a ya fi maka to wani irin duba kake ma yara da suke na suke yawo cikin wato birane suna barance-barance da kuma waɗanda suke tashi ma takanas ta kano su tafi hawa su wurare ko kuma wasu ƙasashen domin ƙaddamar da sana'a ta bara wannan wannan lalaci ne da son zuciya su suka ga dama suke yin bara a inda kake ma za ka samu aikin da za ka yafi ma bara wa'annan zuciyansu suka kashe da lalace kuma ma rabiu ni na ga baran ma yafi aiki wuya bara da kake kallo shi yafi aiki wuya na yi baran shi yafi aiki wuya ai shi baran sana'a yafi sauki ai Allah ya kiyaye malam awal mai masara domin yau ya tashi daga malam awal mai bara ya koma malam awal mai masara to a duka duka dai anan za taka birki a cikin wannan shirin da fatan kun ji daɗin wannan shirin na kasa To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin wanda zai yi bitar mahimman batutuwan da muka zo da su a tsawon shekarar nan ta 2022 mai shirin karewa. Yanzu a madadin Malam Awal Gurgu wato Awal mai masara na gaudare da wakilin muryar Amurka Muhammadu Rabi'u ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya. Malam Sile yanzu kuma lokaci ne da Ridwan Abbas sai mana sharhin jaridu daga kasar Ghana. ilimin manyan makarantar sakandare kyauta na aiki sosai shugaban kasa ne ke bankama nasarar sakamakon jarrabawar wasai na shekarar ta 2022 jaridar the statesman ce ta wannan labarin jaridar ta ce shugaba na da dankwa akufa adu ya sifata sakamakon jarrabawar shekara ta 2022 na west african senior secondary certificate examination wasi a takaice a matsayin mafi kyau a cikin shekaru takwas da suka wuce ya ce zantar da tsarin a cikin shekaru shida na sun ka gabata ya tabbatar da samun ilimin makarantar sakandare na yara ɗayan Ghana miliyan ɗaya da ɗigo bakwai. An samu ɗaukan yara mafi yawa a tarihin ƙasar nan a dalilin ɓillo da wannan tsarin. Zan iya bayyana ba tare da shakka ba cewar na fariya da wannan tsari kuma sakamakon ya zuwa yanzu kwalliya ta mai da kuɗin sabuli. sai kuma jaridar da insight wacce tarwaito wannan labarin ma'aikatar kiwon lafiya sun sha aradu za su yi fada da gwamnati akan fanshinsu kuma marasa rinjaye sun yi watsi da shirin tsara bashin kasar jaridar ta ce kungiyar ma'aikatan kiwon lafiya sun sha aradu da su yi watsi da duk wani kokari da gwamnati za ta yi don taba fanshin mambobinsu wadda yanzu haka ake cewa haircut wato aski kenan akan zuba jari yadda ya danganci sanarwar da gwamnati ta yi na shirin tsara bashin kasar babban magatakardan kungiyar franklin husu ansa a wurin wani taron manema labarai da aka yi ranar ladi ya faɗa cewar in gwamnati na jin yana da mahimmanci ta yi wa tsarin bashin kasar gyara su za su taimaka mata kuma su ba su karin gwiwa amma a kare fanshon ɗin ma'aikatarsu farashin man fetur ya yi ƙasa amma ƙungiyoyin sufuri sun yi shiru bakin bakinsu kanin kafafunsu. Jaridar da Chronicle ce ta ruwaito wannan. Jaridar ta ce a cikin 'yan kwanaki da sun ka gabata ƙasar nan ta fuskanci ragowar kuɗin man fetur da diesel sai dai kungiyoyi dai masu tafiyar da sufurin kasuwanci sun kau da ido dangane da wannan ci gaba kungiyar masu sufuri da koyaushe su ne ke ikirarin ƙara kuɗin mota da zaran an yi ƙarin kuɗin fetur har yanzu ba abin da suka ce dangane da wannan ragowar kuɗin man fetur da aka samu zan iya dawowa in kama aikin uh, tafiyar da black stars uh, wato ado kocin din black stars ghana ne ya faɗi haka kuma jaridar daily graphic ta ruwaito wannan labarin jaridar ta ce oto ado ya ce har yanzu fa yana da kyakkyawar makoma a black stars uh, yayin da kofa ke buɗe wa yi mata aiki a matsayin babban mai koyarwa bayan lassa da black stars din ya kawo ƙarshe yana sa ran zai koma temun ɗinsa Borussia Dortmund da suka bayar da shi aro kuma da yake wa'adinsa ya kawo ƙarshe tilas ne ya girma masu ya koma amma yana sa ran nan gaba zai komo ya kama aikin koyar da Black Stars wasa da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana. a gaidar La da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma ba a takaice. To a takaicen kwanaki bayan masu zanga-zanga sun bazu kan titunan kasar sin saboda tsauraran manufofin kawar da covid-19 kwata-kwata na beijing masana sun ce nan ba da dadewa ba gwamnati na iya fuskantar manyan kalubalen dakila covid-19 fiye da waɗanda suka haddasa shekaru uku na kullum biranen a safiyar yau alhamis hukumar lafiya ta kasar sin ta ba da rahoton adadin waɗanda suka kamu da cutar a cikin gida 43,218 yau mutanen da aka bayar da rahoton sun zo ne kwana guda bayan da gwamnatin tsakiya ta fitar da sabbin matakai goma wanda ke sassauta kusan kowane ikon kawar da cutar covid-19 bayan fiye da rabin karni jirgin sama na boeing 747 na karshe ya tashi daga masana'antar jihar washington an yi amfani da jirgin na jumbo a matsayin jirgin dakon kayan jirgin kasuwanci mai iya daukar fasinjoji kusan 500 da kuma matsayin jirgin shugaban kasa na air force one masu sauraro nan muka kawo karshen shirin namu na hantsi sai kuma canza la'asar da misalin karfe hudu na yamma idan allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin ya zama dadin hanifa kabir isa da ta taya ni gabatarwa sai salama abo wanda ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau ni hadiza kyari da na hada na kuma gabatar da shirin ke cewa huta lafiya sai allah ya ƙara hada mu assalamu